العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم ديدي قوة رمضان كنت تاشي ga shahar mun sami ko mun shiga kwana ta goma to Allah ya datar da mu a gurguje wani hadisi yana yawo cewa ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar wannan hadisi yana yawo sosai hadisin Salman al-Farisi kenan cewa annabi ya ce shi ramadan farkon shi Rahma tsakiyar shi gafara ƙarshen shi yanci daga wuta hadisi ne bai inganta ba munkar mun fara ne domin a kiyaye koro mutane abinda bai inganta ba a ce annabi ne ya fada wannan hadishi ne ba hadifi ba ne munkari ne munkari kuma in ji albaiko ne ya ce walmunkarul fardun bihi rawin gada ta'adiluhu la ya hamilu da wannan shi ne ta'arifin munkari suyuti ce almunkarun lazi rawa gairu fiƙa mukhalifan fi kubatin kad haƙaƙa duk suna fassara maka me ake nufi da munkari a taƙaice hadisi munkari wato munin shi ya fi hadisi shazza shazi suna iya samun shigewa tunda ainihin shi wanda ya roito hadisi shazi ai shi ma suka ne sai dai ya ruwaito abin da ya saba ma manhum aula minhu bil qabul wannan suka fi cancanta wannan shine sha ga misali wani <clears throat> ya kai bakwai cikin goma wajen karbuwa makinsa a fagen karbuwa 7 over 10 amma ga wasu kuma su 10 over 10 ne su yi ko uku sai ruwaito abinda ya saba musu to shi mai 7 over 10 shaki jere shi mai shaz ya za ka ruwaito ka saba ma waɗanda suka fi ka cancantar karkuwa to shaz biyu shi ne irregular matsalarsa ba ta kai ta munkari ba shi munkari flat ne ba'ifi ya roito abin da ya saba wanda suka zai shi karbuwa shi 1% ne wajen karbuwa ya saba masu 10% to mun kare kiyar to haka shi wannan hadisin yake yana yawo ba don hadisi mai da ke yawon zama karbabbe cewa ramadan farkon shi rahama tsakiyar shi gafara ƙarshe yanci daga wuta eh, duk muna bukatar su amma abin da ke cewa annabi ne ya faɗa ita ce magana a kulkata shi ya faɗa ba shi ya faɗa kuma kyawun magana duk yadda ta ba da ma'ana amma a yi shi wa annabi ya faɗa babu laifi ka ce a hikima ana cewa amma karka ce annabi ne don ka ƙara son hidimar da malaman hadisi suka yi mawato matsayi na annabi muhammad raftun tambaya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم إذا متن ينا أزمن كفارة شيخ مجا أزمن رمضان يابو كذا بك نزف فرلاني أزمن كفارة دولي أزمن رمضان دولي su amma wanne ne ke da lokaci tsokakke wanne ne ke da lokaci yalwatacce aikun gane ko azumin ka fara ya ta samun lokaci mai lauci ai shi ko ramadan ayyaman ma'duda ya wuce ya wuce to sai ka haƙura da wani azumin ka fara don za ka iya kowane lokaci shi ma ramadan ya wuce ya wuce wannan ita ce amsa wallahu a'lam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وإياكم إذا idan mutum yana azumin kafara misali kamar ya tura wani ya mutu a mota Allah ya kiyaye ba kuma kisa na na ganganci ba in na ganganci ne ba maganar kafara mutum ya san motar shi ba burki shi ya sani amma kawai danga su kwana ci babu komai to gaskiya in ya buge wani wannan ganganci tayar mota ta fitse fitse ya ce ai babu komai Allah na har wannan ganganci ne hmm? amma mutumin da ya ɗauki zabori ya tsatsala na yaro sai ya mutu ai zabori ba ya kika. haka ne ko a dai ka'ida dai ko wani mutum da ya tambaye ne ce wallahi malam allura na yi ni ban san allurar ta lalace contaminated da ce mutumin nan sai mutu ya ce malam na yi kisa ce kai kisa sai dai ba dangar ba ne kamar matar da na samu labarin ta ita ta zo mace ce irin masu irin nauyin baccin nan tana da ɗan da ta haifa tana ba shi nono malam garin bacci ta danna yaro mu dinga numfashi har zama safaƙe mutu sabarka ta bisa ihu da kuka ta yi kisa? ta yi kisa mana amma za a kashe ta? da wani shi ne misalin ƙasar hatsa'i unintentional killing amma da ɗauki bindiga dauwe ko misalin da na bayar motarka tana tafiya ne kana da malejin gudu 260 kana tafiya 250 ina za ka to shi ka irin wannan in ya buge wani kisan gangance ne don mutane suna tambaya wa alamala ina tuki to sai na buge mutum sai mun tambaye ka neca ɗin yanayin tuki matan nan da suka gaya mana irin masu zuwa harkar neman kuɗi a lagos sai ta hau mota irin da ake walodi irin su 911 911 tana bayan bodi ga kaya sai bacci da aka shiga galop sai ta faɗi sai mota ta bi ta kanta direban da ya kashe ta shi ne direban mota ya yi kisan nan minci eto eh amma ita fa taho bayan motar ne ba. tana bacci kuma aka shiga galan sai ta hantsula daga can gaba-gaba sai mota ba ta taya ba ta kata ta mutu ke ta mutu ya yi kisan ganganci wannan kenan ko na kure ne farko tukun waye ce ta kwanta a wurin ya za ki yi fili da rayuwarki ɗaya na biyu na biyu yana mugun gudu ne nan ne za ka ce za ka kama shi da laifi wannan na ba ku misali ne yanayin kisa misali da sauransu misali to wannan shi ke haifar da kafara na sake dawo kan tambaya ya yi kisa amma na kure ne ba danganci ba ne zai kafara azumin kwana 16 a jere to yanayi ya samu talatin sai ga ramadan yi kuma ce aka yi mutatabi'ai a jere itin eh, da wani farilla wanda ke da lokaci tsokakke ya zo sai dakatar da wancan ya yi azumin jerantawa dole ne sai da abin da shari'a ta amince misali zai azumin ka fara kwana ji sai gama da rashin lafiya ramadan ba farilla ba ne amma rashin lafiya ya sa ka dakata saura ka kawai sai ka dakata idan an kare azumin ramadan sai ka yi wannan na kafara wallahu a'lam wa bihi tawfiq to idan ya rasu ya zama bashi akan magadanka muddin azumin ya zama dole a kanka fadainullahi a haƙƙo an yi bashin Allah shi fi cancanta da abiya ai a yana Alam matan nan da ta kwanta kan ɗanta ta mutsice shi ya mutu kafara ta hauta ba za ka ce kisa ba don bisa kuskure ne za ta kashe ɗanta da gangar ne abadan abadan ta ba za ka kore mata kafara ba yana Assalamu dai kun gani saboda muhimmancin bashi Allah ya ce in an ci bashi a yi mai to tsakaninmu da Allah nawa ne muke rubuta bashi ya ayyuhar labi na amano iza ta dayan tun bidainin ila ajalin musamman faktoro waliyakto aya sukutun da guda ta lakumi shafi guda documentation writing rubuta na karɓi bashin wani kaza ga wata zan biya shi lokaci karo in na mutu gado na sai an da wannan bashin kafin a kai wannan shi ne zama lafiya amma idan sashi ya amince da sashi shi kenan fa ina mina ba ba'dan to wannan ba a rubuta ba abinda nake fahimta kenan haka tambayar ta ce me ta ce yawa to shi kenan na fara ba da misali ne to sai to ka ba da bashi ko kuma wani ya baka kudin wani ya biyo ta hannunka kuma kana bin shi bashi misali kana bin shi bashin dubu ɗari ya hana ka ko kuma ce akalla bai biya ka ba kayi kayi kayi bai baka ba can sai dubu ɗari biyu ɗin shi ta biyo ta hannunka ana jin tsoron magana kenan to ya halatta ka cire ɗari ɗinka ne zamiya ai in ya zo ka ce ga ka ce ya haka sai ka ce ka sama ina jin tsoron shi haka ya halatta eh kuma a amsa ce mai harshe biyu idan mutum ne wanda ya bayyana yana cikin matsanancin talauci ba a san shi da irin wannan hali na taurin bashi ba kuma kila ma kafin shi wadata karka mai haka ka zama to mai ihsani wallahu ya shibbul to ne a'a din amma in ya bayyana wani karkuzun mai taurin bashi ne kuma ya yi mummunan suna akan haka da nan ya an ƙi misali a uzubillah to irin wannan in ta zo kuma ka coto kuma ba zai baka ba ya halatta ka cire to akwai yiwuwar ƙila gima ta taso sai kana da madafa ai ka ce kudi na ne kana musu ne to matsalar ka ne idan ba a yi rubutu ba sai ka fada cikin matsalar Hussaini da Ali wasu abokanai ne guda biyu a bagadad ɗaya ya bar ajiyar kuɗi ya tafi aikin hajji dawo magana ce mai tsayin gaske rashin rubutu na cutarwa kuma ji amsar ku? to da ka e eh kuma a'a ya danganta ga yanayi ɗin wallahu alam ubangiji ya umarce mu da tawassuli a cikin sura mai lamba ta biyar ya yi allazina amana taqullaha wabtahu ilayhi alwasilata wa jahidu fi ku nemi wasila ku nemi tsani zuwa ga Allah to tawassuli ko wasila iri uku ne ya halatta ka nemi tsani zuwa ga Allah kana mai kiran ɗaya daga cikin sunayen shi don ya ce fada'uhu biha sunaye misali kana neman rana sai ya rahman irhamni kana neman buɗi sai ka ya fatta isa alai kaga wannan sunan Allah ke. ya halatta kuma ka yi da wani aiki naka na kirki sai karatun ne aiki ne kyau to kai aka fi so yi ba ka ba wani ba kuma Allah ya ba ta shi kenan sai kake to wani na gamsu makarancin ƙur'ani kake kuma na amince da taƙawarka bukata ce nake da ita don allah karanta min ƙur'ani ni niyata ina tawassali kuma in kai ka roƙa min allah shi ya halatta a yaka ya halatta amma kuma zai ce da kai sai ka biya ne don aiki ka ban da dole ba kuma dole ka biya shi sai dai kada shi kuma ya mayar da yana jiran bala'i ya zo a kira shi karatun kada ya zama haka akwai ku ƴan qur'ani plc suna jira mushkila ta zo a ba da karatun qur'ani kada ya zama halin ka ne ce da ce to kamar da ka ce in karanta ni ba yi nake ba mutum da ka sani to wannan ya halatta kai ta wasu da aiki to amma sharaɗi mai wannan karatun ya zamanto yana ba ƙur'anin haƙoƙinsa ta jiwidi warattil ƙur'anin menene ne tartila na uku ka nemi wani mutumin kirki da ka amince da salaha ɗin shi maka addu'a cewa da Allah ka kai na Allah ko ka nemi iyaye su maka addu'a uwa ta yi maka addu'a babbar maza ko uba ko wani malami da ka gamsu da takawa so kaga cikin amsoshin nan amsar ka ta fito za ka karanta ƙur'ani amma da sharuɗin da aka ambata Allah ya samu dace جزاكم الله خيرا gaskiya ne annabin allah ibrahim alaihissalatu wato kaga ka iya ce ba kan'ane ne kuma ka ce ba chalde da chalde shi ne kaldaniyun kenan wani yanki ne na iraq annabi ismail sai ka ce kamar uba ne na laraba domin shi ne tushen ƙabilar jurhu shi ba jurhu ne su ne kuma asalin kafa makka to da ya zauna a wannan yanki na makka sai koyi larabci sai zamanto al'arabu al-musta'arab the arabized nation waɗanda aka larabtar da su su ku waɗancan an ce su asalinsu ne yi al'arabul ariba sun kasa larabawa gida uku ne yi akwai al'arabul ba'ida akwai al'ariba akwai al-musta'ariba larabawan da sun riga sun yanke babu su labarin su ya kare su ne extinct arab irin su judai akwai kuma al'arabul al'ariba. irin misali kamar yamanawa kenan sai kuma musariba suka ce misali kamar annabin allah ismail da ya koyi arabiya sai ya rikide to amma an fi daukan jikan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine balarabe tsinsa da wannan malamin suke kallon labarin Allahu ala tambayoyin sun tsare hmm. Allahu akbar an mai rasuwa to muna fata Allah ji kan wanda ya rasu ko ta rasu ko suka rasu haka rayuwar take likulli ajalin kitab اقرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. سياق أكمل عمل wannan da ake magana kai salih salih bai mutanen birnin hijir wa'azi ja'irin nan kuddar bin salih ya soke taguwa saboda wannan yarinya da ya bukaci wa aure ta duk Allah ya share su to da ya kare sai ce fatawalla anhum sai ya kauda kai gabarin su wa ya yace ya qaumi ya ku mutane na laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum tabbas na iyar muku da manzancin ubangijina na kuma yi muku nasiha walakin la tuhibbuna nasihin sai dai ku ba ka son masu nasiha ci gaba ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبق ولوطا أي واذكر لوطا متعلق بفعل بفعل أمر مناسب مقدر محذوف أي واذكر لوطا كأنبت لوط لوط شيني سونا شيني سونا masu cewa mugun aiki namiji namiji wai wannan aikin sunan shi lot to kuskure kuke kuji tsoron Allah lut sunan annabin Allah ne wannan kazantar liwat ake kiran shi ba za ka danganta wannan aiki da sunan annabi ba walutan iz lokacin da ya ce da mutane shi ata'atuna alfahsha yanzu ku nan ta ku dinga zai kewa alfasha shine namiji da namiji ma sabaqakum biya min ahadin min alalamin babu wani mutum daya cikin tarihin duniya da ya riga ku zuwa wannan mugun aiki A shi su suka fara wannan mugun aiki da yake so ya shigo ko wani lgbtqq plus kaza kaza kaza l g b q hatsari ne rugurguzar zurriya ne fasadi ne gaito fushin ubangiji ne Allah ka kiyaye kasashen musulmi da wannan musulma da wannan annoba to shi ne annabi lutu yake cewa wallahi babu wani mutum ɗaya cikin waɗanda suka gabace ko da ya taɓa irin wannan aiki cikin mutanen duniya sai ƙara bayani ke da ke ce ne الرجال شهوة من innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa yanzu ku dinnan sai kuke zai kewa mazaje irin ku saboda sha'awa irin ta dabbanci ku bar mataye da Allah ya halitta domin ku ku aure su ku yi tanasuli ku yi tunakuli bal kai da Allah antum ku dai kaumun mutane ne musrifun mabarnata haka lutu ya gaya mutane na'am وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وما كان جواب قومه ba wata amsa ba mutanensa suka bashi shine wa makana jawaba kawai babu wata amsa da suka ba shi illa fati an kalu sun suka ce da shi suka ce musu akhrijuhum min qaryatikum sala ku fidda su ku kore su daga wannan garin innahum su unatum mutane ne ita tsara wai su yan tsaf yan tsarki ku fitar da su sai suka yi mishi barazana da wato ainihin banishment ku kore shi daga garin ku, wai shi sarkin tsarki ya ta tsaharo suna son suna su masu tsarki gaba da aikin da muke saboda suna da abin hannu suna da dama ina ma ku tsaya ku ji mai gaya mu sai suka yi izgilanci innahum unasun tsaharo wai su wasu mutane ne tsaharo masu da'awar masu tsarki ne su to ana samun irin wannan bane sai ka iske sako an mishi kwaskwari ma an gyara shi an gyara shi na taɓa sauran wata mace a bbc take cewa ana hira da ita ce ita sana'ata ta giya take raba mutane a ce ita mata girman kai kun gani su suna girman kai ba su iya sai da giya suna girman kai ne ko ba na girman kai wa shi ne ma'anta ka gaba ta binci manin girman kai ba kuma kaga jahila ce tintiriya wai tana cewa ita aikinta kenan tana sai da giya a wata ni ba mai girman kai ba ce ma'anar maganar wanda yake kyamar sai da giya mai girman kai ne a fahimta su kenan kawai ba da sa girman kai ba to akwai irin wannan misconception to haka misali mutanen annabi lotuka wani ba da misali tsakanin biyu ne in ba ka wancan giya ne wannan kuma liwatsi suke yi amma sai suka ce innahum unasun yatatahharun ai mutane ne masu wai kyankyami wai su tsarkaka ne na'am فنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه سيمك إيرتر دشي النبي لوط وأهله شيد إيالنش قبائل amma illa ra'atahu in banda matar shi kanat ta kasance min al cikin waɗanda aka wanzar da su cikin azaba shine al wanda ba su cikin azaba saboda lokacin da azabar ta zo aka ce ai inna mawqidahum as-subh alaysa sulhu ai za a halakar da su da asubahi kwantar da hankalinka annabin Allah asubahi ai kusan aka ce wala yaltafid minkum ahad kada ɗayan ku ya waiga ku fita annabi lot malam ya bar garin shi da iyalin shi hadda matar shi munafika Allah ya fara gamawa da su garin aka cicciba aka kifar kamar kwanon abinci ka kifar da shi shi ne walmu'utafikatu hafi a ake to a lokacin hatta karnukan garin suna kururuwa sai ta waga ta ce ya kaumi ya jama'a ta aka ce ja'ira har da ke an gama da ita in cikar kuwai ga to ya nuna maka cewa almar'u ma'aman a ahab kana tare da wanda ka za ko a duniya nan in za ka yi abota ka na kirki wallahi ka abota mutanen kirki in ba haka ba lokacin da na banza za su tafi da ce ai wani wani da shi muke kaza kaza ba magana ya ke cewa ko mutum kuka taso kun yi wasan langa tare wasan kasa tare ya sauka daga hanya shaye-shaye ya tabo suka ce a ai karace ne mai girman kai ne barin ta barin da zama tare da su wannan ta kai ka kaurace musu girman kai daban girmama kai daban girman kai daban girmama kai daban girman kai haram girmama kai fa wajib arabtun saboda kai ne da suka ce wasu mutane ne masu neman tsarkake kansu na'am وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا مكيمس روى روى كذبين إيه وأمطرنا والعلم في فئل وفائل هنا فائل أسكننا مبني مبنية السكون في محل الرف فائل وأمطرنا مكيموس ما ماكن روائرنا عذاب مطر الفئل المطلق أكبر فكرانا نعم. مطلق الفئل فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين كاليين لك أرشان وأن ما سليشي يكسلت أهلا كاسو حر الله نفعل آية في سورة لما أشن لك Wata وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم منبر وتآية أجرمت من النبي a garin da ake kira sodom wa amura sodom and gomera suka ce ayar da allah ya bari da ke nuna ya yi fishi da mugun aikinsu shine dead sea al-bahar al-mayyit gashi nan kusa da river jordan ruwan da ke ciki ba shi kifayen babu su alamun suka ce ita ce ayar da Allah ya bai la ilaha illallah mugun aiki masu wannan aikin kai su samaniya ake kololuwar sama a jefo su a bisu da duwatsu wallahi mugun abu ne amma fitinar duniya a yau gashi nan a kafofi a tashoshi ayyuka na banza الله ka tsare mu ka tsare imanin وإلى مدين أقام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بدينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين to daga sai bayani zuwa ga mutanen Madiyan, madayina wa ila madiyana khamsu aiba mun aika zuwa garin madiyana mun aika musu da ɗan uwansu shu'aibu wasu malamai sun ce madiyan sunan kakan kakansu ne ƙabila ce wadda suke da ainihin wato kamar ka ce kakan kaka mai suna madiyan to zuwa ga madiyana mun aika musu ɗan'uwansu shu'aibu shu'aibu shi ne malami ke kiran shi ana masa laƙabi da khatibul anbiya kakakin annabawa annabi shu'aibu an gane ko to mun aika da shu'aibu zuwa ga birnin madiyan Kala sai ce. ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ya ku mutane ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta macancancin bauta in ba shi ba kaji fa haka ne qadda atkun bayyanatu min rabbikum hujja qarara ta zo muku daga ubangijinku me yake hujja din ga manzo an aiko muku fa'auful kaila wal mizan ku cika ainihin mudu shine kaila allazina idza ktalu ala nasi yatghayza kaluhum aw yusir to shine al kail abun aw mizan kaili wadannan sune karikici na awo da annabin Allah shu'aibu iya mutanen sa wa'azi ku cika wala tabkhasu nasa ashiya'ahu ku cika ainihin mudu da sikeli kuma kar ku yi wa mutane kwange tabkhasu ku ringa musu kwange kuna rowar kayansu to an ce sun shahara mutane annabi shu'aibu ana kiransu mutane al'aika qawm madiyan ashabul aika an gane ko kuma qawm shu'aib duk sunansu عرفتم <clears throat> طيب saboda kai ce ku cika ainihin alkalmiza kar ku dinga yin mutane kwange wala tufsidu fil ardi da islahiha kar kuma ku dinga yin barna a ban kasa bayan an riga an gyara ta zalikum wannan abin da na gaya muku in kun kiyaye khairul lakum shi yafi muku alkhairi amma fa kawai in kuntum mu'min ku mu'mine ne in ku ba su bane ma'ana ku yi abin da kuke so sun shahara da ainihin awo ƙwararru ne wajen awo to a yau ana son masu tauye mudu aikin mutanen annabi shu'aibu ya haɗu tsakanin yau yau tsakaninku da allah nawa za ka je ka ce gwangwanin bambita ka ga cike ta gwangwanin ne sa ne mu ne shaɗin ya yi fitsari a kawunan mu ne ba ka isa ka je ka siyo nido da sauransu ba dukkaninsu ne ya gan shi an baka ƙasa tun da kusan rabi zai kuma ƙasa da ya samu kamar su ake a danna mutum a kwace kuɗi to wannan ba ƙaramin annoba ba ce shaɗin ya shiga ya zauna muna ganin ba komai wallahi komai ne domin wanda ya saya ba shi ba na rabe ba kai kasan ba na gwangwani ka ba wani kuma cikakke ne salama da muma haka ne muka sai sai an koma an ga ina ne wani abu ko wannan kabar shi tauye mudu da sikeri ka tsaya wurin aka yi shuru aka mai da shi normal to za ku ga abnormal da yawa kuma abin ke faruwa ke da bawon shinkafa baya cika yawa thermometer food stock kamar a danne ta a kwaci masara sai a da cusa kodago ciki kodago in ka koma yan kasa dankali sai a sa yan ƙanana yan yangu-yangu a kar a sa ɓuka-ɓuka a sama shi ne ma na kashin dankali a to kun ga wannan masu wannan kuɗin kuma bai taru ba in ya taru an kwanshi albarka duk yana ɗaukar ma'anan toye mudu ko ka je wasu gidajen mai ɗin wasu ka iske a tandan ɗin miyago ne maɓarnata sai su hauka ta ainihin inji ɗin sai ka ce a maka fulton sai a baka haska a karɓa kuɗinka duk yana nan, yana nan tela wani sai sa dogon lamba zarar ya ƙare madadin ya takaita lambar kowane ɗinki ƙafa da ƙafa sai sa lamba mai tsalle wacce muke kira zardagungu sai maka ɗinki irin na zargagungu ya zargo ka ka ba shi kuɗi wallahi abinda kuke ce kuna ce haram يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم inna la kana bikum rahima suratul nisa aya 29 hanyoyin cin kuɗi na haramun su ake wai ayi kuɗi din to je ka sai Allah ya bada kuɗin sai kuma ya zari nutsuwa a kwanciyar hankali to asali daga tawai mutane abin to mutane shu'aibu sun shahara da yin kwange shi yasa Allah ya ce qul tafsil الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون ألا يظن أولئك أنهم رؤوس ليوم عظيم azaba ta tabbata ga almutaffifin masu soye mudu kuma idan ka ba da mudu cikakken mudu yadda ya kamata ba abin da zai ka to akwai wanda idan ya ce zai kamanta gaskiya to ana da sindiket karka bata mana ciniki ba ku sani ko irin wannan ne ake samun yawan gobar ka ji kasuwa ta kone an dukiyoyi ba ku sani ko irin wannan ba aikin mutane an annabi shaibu zai hada hadda ma ma'auli kai direba ka ɗauki mutane za ka kai su misali ibada sai ka kai ka musu juye a hanya tsakiyar hanya ni wala ba zan kare ta ka gaya musu tun farko mana ana yi kila wani mara lafiyan kafa ne baya son ya tashi Ba ka gaya mai ba ibadan ya biya kuɗi kuna zuwa birnin gwari sai kai musu juye ni zan koma suna cin amana ne mugun abu da mutane ke yi gaya musu tun farko sun biya ka kuɗin ka ba sai ka dire matsalolin da ke damu a muna gani ba kuma ba ne tunda na ambaci mota wata magana wadda ba kai tsaye wannan bane ka kalli masu ɗebo yashi a mota ko duwatsu sai su ɗauko yashi tun daga kura ko daga ina su gan su malam su bar yashin a buɗe iska na watso duwatsu ku fasa mutane gilashin mota kuma in kun fasa ba zai magana sai da barku da Allah isa wannan rashin doka ne ku ku ɗebo yashi na gini ko ƙasa ba ku rufe ba ku fasa tampon ba iska ta dinga buɗa mutane a idanu ya shiga ido garin haka misali ya kauce daga hanya ya yi karo a kai ga mutuwa duk saboda rashin doka a ƙasar da son zuciya na tsaya irin nan mun zama kamar banana republic kai abin da ka gada ma. kasashen da suka ce wallahi ka musu haka ka isa to komai karka wuce iyaka karka wuce asalin magana dai game da magana annabi shu'aibu ne karku ce wa mutane haƙoƙinsu duk abin da na faɗan nan ya shigo ciki kar ku yi banna a ban ƙasa bayan an gyara ta wannan shine alkhairi gare ku in kun kasance ko mu'mine ne ina tsammani kafin mu karisa akwai yan uwa da aka ce su zo na da likitoci ne ko na'am ina su to madalla wanda sun toro za su zo saboda suna ba da magani da shafi na asma ba asma ba kai a ulcer to kuma ka san musamman lokacin azumi din nan ana mutukar bukatar maganin ulcer din nan to tunda Allah ya kaddara sun zaɓi wannan masallaci su zo to kaga za a ba su dama su yi mana bayani kuma inda hali a bada magani amma kyauta ne a gaske ne ai keke da keke Allah ya saka da alkhairi za ba da lokaci ku ji ina jin amma sai ku yaƙuri waɗanta ne gaba ko ko kuna cikin sauri ne تو الله Allah muku تو بسم الله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا نعم فاذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين آية تجربة تنا على علاقة إيشا وإن كان صار الله بيننا وهو خير الحاكمين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن بي وتبغونها عوجا ita ce aya mai lamba 86 a cikin wannan sura sura mai lamba 7 annabin Allah Shu'aib sai ce ya ƙara dai jan hankali don ya fahimci bayan tauye mudu Hmm? bayan toye mudu kuma da'o fataken dare ne suna fashi arm sai ce wala taq'udu bi kulle sarafin tu'idun ku daina zama a kowane tafarki kuna yau mutane barazana daga ainihin alwa'id kenan wata suduna an lilla sannan kuna ban bankaɗar da mutane gaba da niyar abin da ya yawa ku toye mudu ku yi ka ba ku daina su dama duk da awar annabawa ai islahi ne gyara ne rasu saboda kai ta da su karku yi haka sannan kuma wata sudduna an sabila kuna karkatarwa gabarin hanyar Allah wa kuke karkatarwa man amana bihi duk wanda ya imani da Allah ta iso ba za ka je sallan ba ana ka sallan sai su rike shi ta kaga suna yin saddu an kenan wata buguna ha iwaja kuna neman wannan hanyar Allah ta kasance a malkwaɗe iwaja a bauɗe ba kwa son hanyar ubangiji ta tafi ɗoɗar a miƙe sai kun karkatar da ita me yasa ku kiya wabkuru ku tuna id kuntum qalilan lokacin da ku kasance yan kaɗan ne ku cikin cokali ba ku da fakassaraku Allah ya sa kuka yawa ta hanyar hayyafa ashe kenan kuna yan kaɗan Allah ya kaddara albarkar aure tsakanin ku samu yaya da yawa nema ce ta ubangiji in ba haka ba sai tsutsan ku ya yanki to ku tuna Allah ya muku wannan ni'imar wanzuru ku duba mana kaifa kana aqibatul mufsidin yaya ƙarshen mabannata da suka zo gabanin ina adawa ina samudawa ina mutanen lot ina mutanen nau ba ku da hankali ne shine ma'ana wanzuru laraba sun ce gani ga wani to shi ne abin da annabi shi gaya masu Allah ya ƙara ma annabawa aminci aya ta gaba ina da tsawon lokaci ka karanta ko wa in kana ta'ifatun minkum amanu hmm? to nan kuma Allahu akbar sai yi amfani da wannan strategy dabara irin ta dawa sai ce wa in kama ta'ifatun minkum amanu idan cikinku akwai wani yanki na jama'a da suka yi imani da ni shine ta'ifatun in akwai masu imani cikinku suka yi imani billazi ursiltu bihi suka amince da abin da aka aiko ni da shi shikenan wa ta'ifatun lam yu'minu a ɗaya bangaren kuma akwai wata jama'a ba su yi imani ba ce za a sai ce fasbiru ku yi haƙuri wa yake ba haƙuri nan yawwa wanda suka yi imani da shi ku yi haƙuri hatta ya hukuma Allahu bainana har Allah ya saukar da hukunci tsakaninmu ya halakar da kafirai hukumai cece ku ya ɗaga ku yi haƙuri a cikin haƙuri shi ne abin yi a wannan lokacin wahuwa khairul hakimin wahuwa khairul hakimin Allah shi ne mafi alkhairi mafi kyau mafi cancantar ƙwarewa a fagen hukunci duk wani ganin hukuncin aka ce Allah ya kare kuma arabtum aya ta gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن ka ji wannan magana ta annabin Allah shu'aibu khatibul anbiya kakakin annabawa haka ake mata kirari sai almala'ul takbar manya masu abin hannu masu girman kai sai suka ce cikin mutanen suke lanukhrijannaka ya shamin qaryatin wallazina amanu min qaryatin ya kai shu'aib wallahi za mu kore ka kai da masu imani da kai min qaryatina daga garinmu fita ka bar gari ba ma son wannan da'awar in ba mu maka haka ba aula ta'udun na fi milal ko kuma ku dawo kan addinin nan ta kuma kafirci ke subhanallah annabin Allah qala sai ka awalau kunna karihi ya koda ba ma so ma za ku matsa mu koma kan kafirci awalau kunna karihi zai mana dole kenan ha kuke nufi ka difta raina karanta وإذ ترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم sai raina anallah kadibin to kenan ai mun mun kirkiri mun danganta wa Allah kenan in mun koma kan addinin kenan muka rita ne ko ba da in bayan Allah ya riga ya cece mu daga batun daga shirkan da kuke mu sake komawa yau ai mun kirkiri ƙarya mun danganta kenan ƙarya muke mun danganta ma Allah ƙarya ke wa ma yakunu lana an na'uda fi yayi ai ba daidai bane gare mu a ce mu koma cikin addinin ku na ƙarya illa an ya sha Allahu rabbuna sai dai idan Allah ya so in ya so mu da halaka kuma kenan to kuma Allah baya mu bayin sa haka shi za ka ke ta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh kullum ka dinga wannan addu'a ana son ka dinga jin tsoro karka ba kanka wani dahil ka ce yi mm, kowa ya ka dinga tsoro ba wanda ake ba shi dahil sai ya mutu tsanin alin akan imanin tukun wallahi malam abin tsoro ne nana aisha take cewa ya allah ina ma a ce ne gashi ne a jikin akuya allah ya yi in ta kalli matsalar rayuwa ga ajin mutuwa kafin kwanciyar kabari ga tashi hmm? ga tambayar mala'iku ga duhun kabari ga tsufa tsufa a jikin gawa a abin malam ga fitowa ta ce laita ne ina ma ni gashi ne a jikin akuya su masu zahir ke nufa a gidan annabi muhammadu fataki to ni mai zance ni ni da kai da mutu hmm? so karka ba kanka wani wani clean bill kana ganin kada ah, ita kokari ka yi ta aiki ka zama tsakanin tsoro da ƙauna a lokaci guda farka taba ɗaya da tsana daga ramar ubangi a ya sa ka hanya ya miƙar da kai kawai dai ka yi gadin imanin abin da ake cewa ke Allah ce mu saura ka sai cewa ai kenan mun ka diftare na ai mun ki tsiri ƙarya in mun koma kan addinin ku ba da iz Allah minha ya ce ci mu daga gare ta wama yi kunu lana an na'uda fi ha illa in sha Allah sai in Allah ya ga dama in mu da halaka sai mu koma Allah ka fiya shi wasu a rabbuna kulle sha'in ilma ubangijinmu ya yi alwace komai da ilimi an gane ko alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara rabbana ya ubangijinmu iftah bayna wa bayna qawmina bil haqq Allah ka yanke hukunci tsakanin mu da mutanenmu muna mana gaskiyar, mu ƙara rike ta ƙaryar su fahimci haka a halakar da su ko su shigo. wa an ta khairul fatihin Allah kai ne mafi alkhairu masu iya ba da buɗe masu ba da nasara Allah kai ne Allah ka ba mu nasara akan duk al'amuran da inda na waka sauran minti biyar to ni ina gani minti ba ɗin mai amfani da shi na ko dai mu kammala bayanin ta zama to a wajen tafsiri haka ya kamata kala to shi kenan وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه قال لي ملأ ملأ ملأ ملأ من يما سأبن هنو cikin mutanen shu'aibu allazina kafaru waɗanda suka kafirce sai suka ce la'ini taba'atun shu'aiban innakum idan lakhatu wallahi in kun bi shu'aibu halakaku ne ku hasara ne hasara tana tare da ku ai ko kuwa amma sai suka ce in kun bi shi waɗannan sune ne ‘yan hana ruwa gudu bal ruwan ma bai mata shi gudun ba tukun aikin su kenan kawo ɓanna toshe mutane gabarin bin Allah saboda suna da abin hannu suna ganin cewa bin Allah wato ta ya za a ce ma mutum kamar su wanda ba shi da abin da suke da shi a ce ainihin an bi shi haka zuzun kuma abu ne daga Allah ba na'am فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أو نوري في ديارهم جاثمين كما تشكي سورة هود في الرجفة irin abin da ya faru game da mutanen samudu rajfa wato severe earthquake kawai sai ka samar da kyau sai ta rubuta sai su rubuta haka abin gabin birnin su suka wai gari jasmin ga su abubuwar fane kamar suna rai a masu mutu haka allah ya masa ɗaya bayan ɗaya na'am allazina kallabu shu'aiban ko الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aibu ka allam ya zanau fiya kai kake ba su rayu sun yi hada-hada a garuruwansu ba garin ya zama kufai a garzon kufai ko har garinsu ya zama an gane ko allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin wanda suka shu'aibu lalle su ne masu hasara wato kaga raddi ne ake musu da suka ce in kuka bi shi innakum idan la khasirin da ka ce humul khasirin ku ne masu hasara ko da kuka kare ta annabi shu'aib ba waɗanda suka yi imani ba da shi na'am barakallahu fi na kai gona to insha Allah za mu tsaya nan Allah ka sanya mana albarka cikin Qur'ani ka bamu fahimtar littafin ka ya Allah wa iyyan ka ba ikon karanta Qur'ani yanda ya kamata ka bamu ikon fahimtar sa da aiki da shi ka sa zama jagora gare mu haske kuma kabarin mu Allah ka samu dacewa. wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yan bismillah ina suke السلام عليكم ورحمة الله